سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yini ramadan 23 shekara 1244 bayan hijirar manzo Allah sassan daga makka zuwa madina Allah ya ƙara ba mu dama ya kama wannan ɗakin cikin ɗakunansa ya tattaro mu gaban shi domin littafinsa Allah mun gode masa Allah ka karfa mana Allah kai mana albarka Allah ka sanya wannan zaman namu a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. mu Allah ka sa mu shi da shi ranan gamuwa da kai ya hayu ya wayo Allah muna kara maka wannan zama namu da taruwan nan muna roƙon ka sanya Qur'ani zama hujja gare mu kai zama hujja a kan muna roƙon ka ya Allah ka sa Qur'ani zama jagora shirya gare mu a duniya ya Allah ka sa Qur'ani ya zama abokin zaman mu a ya Allah muna roƙon ka sa Qur'ani ya zama haske gare mu wajen wata sirat ya ranar kiyama Allah muna roƙon ka muna kara maka wannan wajen zaman muna roƙon ka ka sanya sanadiyan Qur'ani mu samu shiga jannatul firdaus ya Allah kun muna roƙon ka albarkacin Qur'ani ka hana mu shiga wuta wannan wata na Ramadan Allah muna roƙon ka ka samu dace duk abin da kake rabawa a wannan wata na ramadan na gafara da rahama da kyaututtuka da yanci daga shiga wuta da darajawa da shigarwa aljanna allah ka sama da rabo mai zuwa biya ya hayu ya hayu kuma duk abin da kake karkatar ma bayanka mummuna ko shari ko bala'i ko fitina ko ciwo ko kaskanci ko ribata irin na shedan allah shi ma muna rabon ka sanya muna da rabo a ciki ya hayu ya bayyo ka sa ramadanan bana ya zama shi ne mafi alkhairar ramadan da ya taba shuɗe mana a rayuwa kuma wannan goman karshe da muka shigo allah ƙara mana himma wajen bauta maka raya ka nufe mu ya allah mu raya jiraren wannan goman karshe imanin wasu sabon kuma ka dakatar da mu da lailatul qadri ya zal jalali wal ikram malamin mu kuma da ya tafiya ya bar wannan wuri ana ta inda inda muna roƙon Allah ya kai shi lafiya kuma ya dawo shi lafiya abinda aka yi kuma Allah karba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abinda aka bar mana din kar mu tolantar da shi ya zama da bamu yi idan da ya kamata ba Allah ka taimaka mana mu yi yadda muke so kuma ka yarda kuma ka sa ya zama idan an yi din ya mana amfanin duniya da lafira ya rabbal alamin idan ba kuma ba kuma muna karanta suratul tabaraka ko kuma suratul mulk kuma karatu ya kai har wajen aya ta hudu amma saboda yadda ake bukatan wannan sura a haddace da ina ganin alar masu ya fara karantuwa daga farko zuwa aya ta hudu sai mu shiga ya ta biyar insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير نعم الله يسرع خير aya ta biyar da ta ke cewa da kar zayyar na sama na duniya bi man babiha wa ja'alna ha rujuman bi shayatin wa a'tadna lahum azab sa'ir idan mun lura ayoyin baya Allah mun san ne ke kore ma halittan da yayin sama na na kasa yace akan la a kara kallo in ka kalla so nawa ba za ka iya ganin aibi ko na kasa a halittan sama ba to bayan allah ya kore ma halittan sama na ƙasa to shi ne yake faɗan kuma ga cikan halittar da abin da ya cika halittar sama din kuma ya kawata halittar sama shine wala qad zayyana sama a duniya bi masabi Allah ya hakika tabbas zayyana sama a duniya mun kawata saman nan ta duniya wanda ake kallon nan nan wannan saman ta duniya mun kawata ta bi masabiha da fitullu haka Allah ya ce a wani zayyana sama a duniya bi masabiha da fitullu ne Allah wani sai ya kawata wannan sama da muke gani idan da mutum zai fita da daddare ya kalli sama a daren da a ce ba fitullu ga baki daya za a ga sama in ka kalli sama za a ga haske take ko kuma abubuwa suna haskaka ta wannan fitilun da Allah madaukakin sai ke fade a nan wajen wani fitilun kaga yana kama yana mutuwa yana mamar haka yana mamar wani fitilun kaga yana yin ja yana yin fari wani kaga yana yin ja yana yin shudi yana yin dai kala kala wani ma yana tafiya ne yana dawowa wannan duk aikin Allah ne subhanahu wataala duk da yake akwai ayar da Allah kuma marokin sarki yake faɗan wannan fitilla wani ne ne wannan fitilla na ganin alama in za ka je so su fafa aya ta shida ko da zuwa ta goma إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا saka kai wannan aya cikin sura safa aya ta 6 da ta 7 da ta 8 da ta 9 ta 10 a aya ta shida ɗin Allah sarki yana gaya mana wasu irin fitillu ne Allah ya kawo ta sama da ita ko kuma da su ya ce inna zayyana sama a duniya bi zinati lil kawakib wata kira bi zinati lil kawakib Allah ya kawo ta saman nan na duniya da kawa irin na kawaki su ne fitillun kawaki su ne taurari wanda taurari kun san wato suna da bambancin girma da bambancin tafiya da sauri da kuma haske kowane da irin hasken shi to allah mai san suke shi ne kawata wannan saman da waɗannan taurari shi yasa ke zayyana sama a duniya bi masabiha fitullun nan ku ne taurari kamar yadda ayan nan na cikin sosu safa aya ta shida take mana bayani bi zinatin kawakib wa hibban a ayan safa wa hibban min kulli shaytanin marid kuma waɗannan taurarin Allah ya sanya su zama hibban kariya ne da tsari an lura min kulli shaytanin marid daga dukkan wani shaytan mai taurin kai la yastama'una ila al-mar'i al-a'la ba inda za su je su hau su nemi su ji wani ji su je su ji wani asiri ko wani shirin da ake neman a yi ma bayan kasa face an biyo su da wannan taurari an wurge su da shi an koro su ya kona da suna da ikon hawa su sama labarin sai abin da zagara ma amma daga baya sai aka hana su ko sun je sai a wuce da wannan mafabi ɗin da Allah mazurki ya faɗa inna zayyana warka zayyana sama a duniya bi mafabiha a wannan sura ta mun shi ma Allah ce wa ja'alna ha rujuman bi shayatin Allah ya sanya wannan taurarin rujuman min shayabi zama koro da kuma wurgi ne lishayabi ga shaitanu nan shaitanun da ake wurga shaitanu na aljannu ne ba shaitanu na mutane ba domin shaitanun mutane su ba su iya zuwa wannan saman su yi wannan jin kasan shaitanun aljannu sun fi shaitanun mutane karfashi sun fi su kauri sun fi su technology sun fi su a tsananin dabaru da tsananin wayo da ƙarfin sarrafa abubuwa da dama wanda yake allah mulkin sarki a wurare da dama ya buga misalin waɗannan aljannu na wato shaidanu na aljannu inda yake ba mu labarin su ƙarfinsu da saurinsu da saurin zartar da abubuwa akwai inda Allah mutum yake faɗe game da su inda yake wa shayafi na kulla banna din nan cikin sotu abin nan da aya ta talatin da bakwai ta sanar ta bakwai. Washayafi na kulla banna wa wa sotun nan da ɗauko mana ƙwale kritin min aljin yau duka wannan ayon suna faɗan cewa a ah, shedanun nan na aljannu ne ba na mutane ba tun da kaji ya ce wa na kulla banna wa ghawwa ba na mutane yake magana wato akwai shedanu da suke ma annabin Allah wasu zargi suna yin aikin banna wato gini wa ghawwa kuma san shiga har karkashin kasa karkashin ruwa su samu mishi lu'ulu daga can kasan ruwa wa akharina muqarrabin fil afqa saboda iko kuma na annabin Allah yakan daddaura wasu abin a daure saboda iko da Allah ya ba shi kuma bilkisu da tema annabi sulaimana girman kai ya sa wani ifritu shi ne ke tsada minan jini sai wani ifritu daga cikin aljannu ya ce ma annabi sulaimana zan je zo maka da wannan gadon naka na takama na iko da mulki da sarauta zan zo maka da shi kabla an ta koma min makamin kafin ka tashi daga wajen aiki mu dauka ana tashi misali karfe biyu ne to ce da safe zai je zo da kafin a tashi aiki zai je zo da wannan al'arshi din wanda yake daga sabaki zuwa sham kaga ya tafiya ne mai nisan gaske amma bibin da ke zai je kawai zo da wannan ah, al'arshi na bilkisu wanda ya sace sarkin saba'i da aka faɗa mana cikin sotun namli wato shedanun da ake wurin a wannan wurin shaidanu ne na aljannu ba na mutane ba domin su a aljannu su ne suke hawa sama su ne suke su binciko ka hau junansu su yi gogori a harkacin kai inda za su ji bayanin abin da za a yi a bayan kasa saboda su samu yadda za su ɓata mutane su batar da su to Allah ce wa ja'alna ha juman bi shayatin wannan wannan taurarin mun sanya ka ta zama rujuman bi shayatin ya zama an murgi shedanu an kore su da suka hau junan suka hau junan suka yi sama to idan aka wurgo sai zama shi ya rusa su gaba ki dai sun faɗo sai sun yi jinya ma na tsawon lokaci amma su saurin kai yanzu zanu sai sun tsara kuma kokarin su tsara hawa su je su biyo labari sannan kuma abin da ake so a gane a wannan wurin wannan taurarin nan da ake magana ba shi tauraron ne ake wurgo ake wurgo shaidanin da shi ba alura ko sai dai wani yanki wani tashi wani abu ne da ke fitowa daga taurarin shi ne shuhu shi ne ke biyo wannan aljannu din ya halakar da su ya kore su ba wai ita kanta tauraron da ake wurgota ba wani abu ne da ke fitowa daga tauraro wanda ake mai shuhu shi ne allah mutum zai ke koren su da shi allah mutum sarki wajen na ha rujuman lishayatin kesa babban malami fatana aikin ama yake cewa innama kulikat hadihin nujum wannan sauraron da aka ce wa jana nujuman lita masabi ko kuma kawaki mutum sosin an halice su ne sadar da kai saboda abubuwa guda uku idan kun wannan ayan ta faɗi biyu an lura ta faɗi biyu ba a faɗi ɗaya ba amma dai yana faɗin cewa waɗannan a taurari abubuwa uku ne aikin. allah ya halicci wannan taurari domin ayyuka guda uku ne kacal yake cewa خلقها الله زينة للسماء na farko ya lalace ta ne domin su zama kawa a sama duk wanda ya duba sama a daren da yake da duhu ba ma cikin lafiya to sai ka ce da wato ganin su ya baka sha'aya ya da kai saboda yadda yake haskakawa na farko kawatawan sama yadda ayan nan ta faɗa wa zayyan zayyana sama a duniya kaji aikin farko warjuman bi shayatin sannan na biyu aikin tauraron nan ya zama a rinka koran shaidanu shaidanu a kore su a hana su jin wani asirin da ake neman a shirya ma bayan kasa rujuman lishayafi aiki na uku wanda yake wannan ayan ba ta faɗa ba amma an faɗa wasu ayoyin shi ne zai wa alamatin ta da biha wannan taurarin aikinsu na uku shine alamomi ne yuktada biya wanda ke shirya ta su ana gane hanyar da za a bi ana gane kuma gabar ana gane jiha yau kana gane yamma kana gane kudu ta hanyar taurari idan kana so ka bi inda za ka to ta taurari ma kana ganewa wanda yake shi imamu fatada ya ce fa man fi ha ghayra zalika duk wanda yake ce maka taurarin nan suna da amfani ban da waɗannan abubuwan nan guda uku fa man ta'awwala fiha ghayra zalika faqad qala ibrahim ya faɗi ra'ayin shi ya faɗi ra'ayin shi wannan taurarin aikin kenan ga sunan abubuwa guda uku wa aksa habba kuma ya kuskure rabon daidai wa a ba a nasiba kuma ya ɓace bai samu rabo ba wa ta kallafa ma la ilma da bihi kuma ya tsora mu kan abin da ba shi da ilimi a kai kuma wannan bayanin ibn jarir da ibn abi hatim suka faɗa a cikin littafin tafsiri na sabari mujalladi na 23 shafi na 508 an faɗi wannan ne saboda a togace masu ganin taurari ana amfani da su saboda hanyar bokanci to yana da kyau ka kiyaye wannan abubuwan guda uku su kaɗai ne aikin taurari yadda aya ta faɗa ko shi wannan na cikin riya nan na gane hanyar da za a bi ai akwai ayan da take nuna hakan ban sani ko an ne ya kawo mana ayan da ta kawo wannan وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وأنهارا لعلهم يهتدون وعلامات وبالنجم يهتدون كل آية guda biyu da ya karanta Allah ya faɗi amfanin waɗannan taurarin amfani na uku da imamu fatada ya bayyana wanda ya fi kuma imamu sabar ya kawo shi a cikin littafin shi na tafsiri saboda haka nan maganar nan da ya fi cewa ka je kana fassara ko kana bayanin amfanin su ba cikin wannan abubuwan guda uku ba kuskure balma abinda ake nema a ƙaro na amfanin taurari a ce wannan tauraron ma'i ne ko nari ko hawa'i kai kuma sai a zo a gwada kai ma a gano kai ma'in ne ko hawaii ne ko nari ne kai ka dace kai nari ne yau ce kai na wuta ne yi da wannan yau to wannan dai harka ne na bokanci Allah ya tsare ne ya tsare ku akwai masu amfani da taurari wajen yin bokanci har a rinka rarraba taurarin gida-gida kamar da ma mutane su ma na raba su gida-gida a ce sana'o'i su ma gida-gida ne abin nema su ma gida-gida ne a zuwa maka wani lissafin da Allah bai saukar da shi ba to ka sani wannan kuskure tun da ka ji ɗaya daga cikin magabatanmu na ƙwarai, imamu katada ya ce karka tsallake wannan abubuwan guda uku to karka yadda a kai ka a baro bal ma cikin amfanin wannan taurari hali da akwai koro shaidan kuma mun ta cewa suna hawa sama su su zo ji ai abin da je su ji in sun ji wani alaman wani abu kwara ɗaya sai zo kafin su zo su kawo ma bokan da suke miki aiki a bayan gara zai a haɗe shi da ƙarerai wajen guda casa'in da tara zai zama sun gaya mishi abu abu kwara ɗaya shi kuma sai ya haɗa sai zama guda ɗari gaskiya kwara ɗaya sannan ƙarerai kuma guda casa'in da tara shi yasa harkan bokanci bai taɓa zama gaskiya ba kuma kalla da kyau gani da a ce bokan shi daidai ne ai hausa suna cewa idan da kura tana da maganin zawo ne ya kamata ke makanta ta ji wajen boka malam ka shi kamar wani wawawa ma ko karatun addini ma bai sani ba domin boka shi za ka ba yana neman wani kai karatun addini sa mutum ake yi kawai a wata da shi in aka daidaita da su shedanin ko suka daidaita sun ga ko labari suna gaya mu kenan sai a zama an kafa kamfani na cutar wawaye Allah ka yafe mana sai ga ba karatun addini ba ba karatun zamanin ba da kakalin sai ga ga kauyen zafi. amma kuma kai da wayewanka da komai ka zo ka duka kana neman wani taimako wajen shi kanshi da ka zo ka ci da akwai neman taimako iri iri da yake bukata tun daga inda yake zaune da ka ya kamata a taimaka mishi a kawai shi daga jajin nan a mai da ke birni amma kawai ka baro birni ka je kawai ka je jaji kana neman ya taimake ka inda kura tana da maganin zawo ya kamata taimakanta to in kudura da maganan katada yana so ya hana mu irin wannan aikin ne yargan ma da muke yi ba daidai ba ne cewa yana gani har hanji karya ne zai gani har hanji yau duk wani wanda ba Allah subhanahu ta'ala ba bai mallaka ma kanshi amfani ba da na mallaka ma wani yau kai da kuke gani ba su tun kuɗe ma kan cuta ba ballan na sun kuɗe maka wai zo ke maka wai tun da je ka zo wurina magana ta tsare wallahi ƙarya ne ƙarya ne ko wani abu ne zai faru ko a ofis ɗinka ko a garin ko a gidan ko a dangi ka siya za ta maka wai ai tun da ka zo ba zai yi ba su suna canza ma Allah da ai ba su canza ma Allah abin da ya tsara shi ne ake ce maka in suna da ikon yin maka to ya kamata su yi su guna haka Allah ya ce to da nan, a daina bin layin bokanci layin yana kafirci wanda ke kai mutum wuta kuma shi ne layin da idan mutum ya kuskure ya shiga ya je lahira aka ba zai taba shiga aljanna ba har abada zuwa wajen boka kawai a je wajen shi ya faɗi magana ka kaɗa kai ka nuna cewa ka yarda sai mutum ya kwana arba'in ba ka bi sallan shi ba kwana arba'in kuma dole a yi sallan dole a yi amma an yi kuma a matsayin zero yanzu Allah ka yafe mana sai ka ji boka bayan alhaji ya zo wajen shi an daidaita zai mishi aiki sai ka kuma ya kira alhaji ya ce alhaji an kwanta da ni har asibiti mun je sun rubuta zai ana neman ɗari da hamsin zuwa ɗari da hamsin shi ne alhaji na kira ka dan Allah to alhaji kai tun da nan ya kamata ka gane ba ibar ka gane ba me ya kamata ka gane ya ce maka wannan abin ba zai faru ba tun da ka riga ka zo wajena to ya kai shi ciwo ya shiga gidan kuma daga shiga gidan shi ya kama shi ya kamata ya zai kama ɗan shi ya hmm, kamata suna zo gidan shi ba ya kamata ciwon duk ya shiga ko'ina a anguwan amma banda mene gidan shi amma tun da zai ciwo ya shiga gidan shi kuma da ya tashi ya kama shi kan kuma ciwon ya kisa kan shi da aka hada da asibiti haba su. sai ka san ba zai iya hana wani mummuna abu ya sauka maka ba tunda shi bai hana mummuna abu ya sauka mishi ba kuma ya aka yi ce maka ana neman ɗari da hamsin tun yana nuna maka kai duk abin da kake nema tun da ka zo ne za a sama ya aka yi ɗari da ya ya gagare shi ya kamata kawai wani su dabar ne ko dole ɗari da kawai sai ya zo kawai kawo ne amma tun da ka ya gagara sai da ya kira ka yana ma kuka yana zo da hawaye tun da awa wani Allah ka yafe mu so da kana amfanin taurari wannan abubuwan ne guda uku da wannan babban malami na musulunci ya faɗa kuma kariya ce duk wanda bai ɗauki amfanin a wannan guda uku ba ya kauce ya je na hudu to ya yi kuskure ya kamata mu kiyaye yan a warkar zayyana sama a duniya bi masabiha wa ha rujuman lishayatin kaga a wannan ayan Allah ya faɗi duka guda biyu zayyana sama a duniya da masabi mun kawata saman duniya da taurarin nan wa ja'alna mun sanya wannan taurarin zama rujuman lil shayatin wurki ga shayabi ga shaytan a wurke su a a hana su fike an lura yau wa ja'alna rujuman lil yace wa a'tadna lahum azab as-sa'ir ko mun mustanadin azab as-sa'ir kun ga duk wanda yake zai bi shedanu ya bi su a kan abin da suke zuwa su dauko su haɗa da boka to an samu matsala su ne ana alaƙi cewa adana lahum azab as-sa'ir da su shedanun da wanda suka bi su ka daidaita da su da wanda kuma zai kalli sama ya ce bai yadda ba kuma ayin baya da kuma ayin da za mu yi a gaba ya ce bai yadda ba to duwannan su ne a tana lahun azabar sa'ir mun mutane bin wuta a sa'ir wato al-sa'ir ita ce wuta ne hauhawa gobanta ya fi yau ɗinta hauhawa tana hauhawa ne tana kara tana kara mai ruruwa allah ne azabar sa'ir Allah ya ce wa adanna lahum azabar sa'ir Allah ya tanadi musu azaba mai hauhawa ko kuma mai ruruwa Allah ya tsare ne ya tsare su sai mu ji aya ta gaba والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الله مبين صديقه وللذين كفروا بربهم waɗanda sun kafirce mu ubangijin ta ina su kalli sama ce ba Allah ne ya yi ba mutum ya kalli sama halittar sama sai ce nesha ne wai nesha ne zo da sama haka Allahu akbar ya kalli kasa ya ce nesha ne ya kalli ruwa ya na tekuna ce nesha ne kuma shi ya ja neshan ta gyara shi moto idan ta lalace ba a ah, yi mana da ba shi da lafiya ya kamata ce neshan sai ta zo ta kuma ba shi magani ya warke kun lura yau wayan ta samu matsala sai kuma ya kai a gyara da bari ne ta zo ta gyara musu ba amma wai da ya zo wajen Allah kuma sai ce ma Allah na Allah ne ta ne kaga wannan ba karamin kafirce ma Allah ba shi ne Allah ke cewa na kafaru bi rabbi masu kafirce ma ubangijin su ta hanyar su ga halittar Allah su gaddama su ki tabbatar ma Allah da rububiyyar da ya tabbatar ma kai shi ya halitta sama ka zo ka ce a ba shi halitta ba ka ce kuma ne ta ne ta halitta sama kai ka taɓa ganin abu ya yi kyau ya yi daidai kuma ce kawai haka nan kawai da nesan kawai yanzu abinci da kake buɗe baki da shi da ala ne ta zai dafa shi kuma kai za ka yarda ce kawai ko incidence ne kawai sai zama na kawai wannan hajji wani wannan kawai za ka yarda to sai Allah wani zan fi halittar shi sai a ce kawai ne ya ne ya zo da shi wannan ba daidai ba ne ko kuma kafirtan da ake magana shine ya yarda da abin da boka ya tsara boka fa idan ya umurce ka malam kabi kafirci ne ba kafirci ne wa yana za ta muhu innakum la mushriku to kamfani ake hada tsakanin shi bokan da aljannu sai a kafirtar da duk wanda ya bi duk mai tsarin kwakwalwa sai a kafirta da shi da kajin zai amince bukatu kaza da kaza da kaza da kaza zai ce maka zai iya zai ga mu ka'idoji da dokoki iri iri daga cikin ka'idojin za ka ji wasu abubuwan na nashi ne wasu abubuwan kuma na shaitanin in ka ga an baka riga an ce wannan ka sanya ka a rana kaza ga watan kaza ko kuma karfe kaza ko a wuri kaza ko a hali kaza ko kuma ana neman ka yi kaza a lokaci kaza har da wani dokoki iri iri to wannan ne shi da suna so su bautar da mu su sanya mu koma karkashin yau a baka riga a ce ka sa ta kuma ba a yarda wani ya gani ta a jikinka ba ko kuma a baka wani nau'in abinci a ce ka dafa in ka dafa kuma ka zo tsakar gidanka ka haɗe abin da ka dafa din kakka yadda cikin yawan wani ya ganka kai ka mallaki tsakar gidanka ba ka ce duk da za su ke da daddare ne amma da daddare kai ka hana wani ya ganka din amma dai irin wannan dokan an lura irin wannan dokokin a ce ga shi wannan kai wanka da kaza yi abin yana kawo kai kai ya ce kuma kakka so ke, misali irin wannan abubuwan yau <laughs> to wannan wannan da ya ta bangaren shi dan shi abin da yake so kenan ya bautar da mu mu annahu kana zalimin mu'minin wa annahu kana rijalun min al-jinn ya'lamuna bil-jahilin ka gani irin wannan kambamawa da girmama da tsoron da muke ji da bin dokokinsu yana son suna jin daɗi suna su amfanin kenan na kamfanin da boka da su ke danin gaba ba bayan ya gaya muka duk dokan ya ce ga abin da za a sai kuma ka ya ce za a kawo nera kaza a haba malam sun ya ce zai iya taimakon ka ai nera na ma bai kamata karba a wurin ka ba dai zai taimake ka bane kawai shi ke na taimake kawai yau ita kanta ne rorin ya taimake ka same su amma sai ga ya ce to za su maka wani yara dubu kala? to wannan shine na ji to duk wanda ya bi wannan da dukkan nau'in kafirci sun saba ce mu ubangiji azabu jahannam suna da azaban jahannam suna da azaban jahannam ko an bar su ci nasarar duniya to amma idan an je lahira akwai jahannama tana jira an lura za ta jira su suna da azabu jahannama wa bi'sal masir tir da jahannama ta zama ita ce makoman mutum bayan ya bar duniyar nan ko wata aya da Allah ke faɗan wannan sassafinsa abinda wutan take musu a cikin sautin furkan aya ta goma sha ɗaya ko wani zai kawo mana بل كذبوا بالساعة وأعتدوا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا وإذا ألقوا منها مكانا نعم الله يفتكر خيري الله يكرمه لنا بل كذبوا بالساعة da tashin kiyama ko karyata da ubangiji ko karyata da wani abu da Allah yake so a gazgata ko ko mutum ya bi hanyar da ya kafirta to Allah ya ce wa atana da kazzau bi sa'ati sa'ira kaga sa'ir nan aka faɗa a wannan ayan baya ga shi sai aka faɗe ta a wannan ayan idza ra'atuhum min makanin ba'idin ita wutan ne idan ta hange wanda ta kafirta da Allah in ta hange su daga nesa sami za su rika tana da tagayyuban wa zafira za ta wani gunji kuma za ta kai kamar za ta kece da kanta wai za wa ko min ha makanan da yi san mu'arrabin in an kunya su a takure a da an daura kan an hada kai da kafafu an wurga ta to da auku na ne kafuwa za ku ne kira wani su dinga wani halaka halaka za su dinga kira Allah ya jira ta dole yau mutu gora na wahida ko da ku gora ta fira kun ga wannan bai kamata a ce bawa ya kafirce ma ubangijinsa ba dole ne yi imani da Allah rububiyansa da uluhiyyansa da sunayensa da kuma siffofinsa ga baki daya idan ku lura yadda suran ta fara kenan ta ɗauko mana tauhidin rububiyya ta ɗauko uluhiyya ta ɗauko asma da sifa duka ko ba haka nan yau kaga biyar mulk akwai maganar mulki akwai maganar suna ma a ciki an lura akwai rububiyya yawa ala kulli shayin qadir rububiyya ne kuma shi ma a cikin qadir akwai suna an lura duk siffa za ku ta kunta suna ko kuma duk suna zai kunta mene siffa yau kuma abin da Allah ke so shine mai biyayya gare mu bi sawu da kafa mu bi manzansa sallallahu alaihi wasallam kar mu ce mishi mu je a ta gaba azaran ba idza wa qumi fi hasan Allah yana bayanin ita wannan wuta ne da yake azabu jahannama wa bi'sal mafi. wanda suka kafirta da Allah suna da azabar jahannama kuma kir makoman mutum ya ba duniya na ce kuma jahannama ne ya shiga idza ulqu fiha sami'u laha shahiban wa hiya taqu ita wannan mutum idza kofi ha in aka wurga kafiran wanda zai kafirta a duniya za ka za su a cikinta sami'u laha shahisan za su rinka jin ga ita wannan watan shahisan shine asbiya za a yi tana ihu tana kore musu kulliya wa hiya tafuru kuma tana tafarfasa tana tafarfasa ah, shine taklibi za ka rinka tabarkanta da su kama yadda alhaƙul kalilu filmahin tafiya irin yadda ƙwaya ɗan kankani wanda ke cikin ruwa ne yawa yake kaga za ka ana ta juya ana ta juya to haka wannan wutan take ma wannan su kafir za ka wurga su cikin da Allah ya tsare ya tsare ku daga wutan jahannam kuma kullum a yi a kula yau duk wanda ya nemi tsarin jahannama a lokaci ɗaya ko uku sai ta jahannama ta ce Allah ya tsare ka daga shigowa cikin ta kamar yadda idan ka roƙi Allah aljanna a lokaci ɗaya shi ma ko uku ita kuma aljanna za ta rinka roƙon Allah ya kawo ka cikin ta saboda haka nan daga cikin kalmomin mu ya zama na muna yawaita faɗan Allah ya tsare mu daga jihar jahannama yau in ka zo ka ce ne tsare ka daga jihar nama. to ita janar ita ce mafi saukin wuta ce mafi can kasa ita ce hawaya mafi can kasa mafi saukin ita ce jahannan saboda idan an zo neman tsari a ce ne Allah ya tsare mu daga jahannan. sai za ka duk addu'o'in neman tsari daga wuta annabi ya faɗa jahannama ba zai fi dukkan ba ko sakar ko makamantan su ba to duk wanda Allah ya tsare shi daga ita mafi saukin ba za a bai shiga ma na gaban ta ba kenan da ka saba ga yana cikin hanyoyin tahiya Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam an lura ko yau aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce in tashi roƙa mu roƙi Allah ya bamu mu firdaus ita kuma ita ce mafi kololiyar aljanna ita ce mafi darajar aljanna mafi ɗaukakan aljanna duk ruwayen aljanna duk ruwan aljanna yana zuwa ne daga yau ita ce irfi kama ke bi a kan aljanna Allah fa ba ko bi a cin aljanna shine firdaus to da POD din firdau ne al'arshin ubangiji Allah fa to ana cikin aljanna saman kuma al'arshin ubangiji kaga ya kusanci ya tabbata kuma dadi ya tarkata ya kare a nan wajen Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wutan jahannama Allah ka tsaye daga wutan jahannama Allah ka tsaye daga wutan jahannama kun zai na daga cikin sufan yan aljanna neman tsari daga wutan jahannama yau in mun je su su furqan za ka ji da Allah ya faɗa daga cikin sufan yan aljanna suna neman na ya su daga azaban jahannama Allah ka tsare su yake إذا ألقوا فيها sami'u laha shahida idan ka wurga su a cikin wannan wutan sami'u laha shahida za su tana wani ihu wani ƙara za ka rufe shi ne shahid siya wahiyar tafu kuma tana tafarfata shi ne tafarfata shi ne kun ga wannan suna cikin kalmomin da wannan ta ke fanta da su a cikin tafu ko hasir da na baya ga irin su hutu an ko larabci ne gangare allah ya yafe ke ka ce kullum ma jaza jira'atan jaza lugar walaisa kullum ma jaza ke lugar ido su birgira duk abin da ya halatta an zo Kur'ani a yi ko an je larabci ma za a yi. amma ba duk abin da za a yi a larabci ne za a zo ma qur'ani da shi saboda qur'ani sun muttaba ba kari ba rage komi na shi daidai ne kuma waje da kuma ke daga sama Da ba wani abin da za a zauna a cikin yanzu ana da tunanin yanzu muna ganin ai kaza ba wa <laughs> ba kiyasi ba istihad sai dai kawai abin da ya zangaro riwaya zo da shi a yi ne wanda bai zangaro ba a bari Allah ka yafe mana wahiyar tamur alhamin tana tabarbar shi ne tamur

ba ba za a kai ku wuta a haka a tuffan jikin ɗan adam irin yadda yake rayu a duniya ba sai an girmama jikin shi saboda wutan ta more Allahu akbar sai an da jikin shi an kambama jikin shi ya girman su. sai yadda yake kujerar da za a zaunar da shi na azaba yadda hadisi ya nuna zai zama tsakanin kamar makka da madina kujerar da aka zauna ga dan ya hana su a zuwa da shi a zartar da shi kujerar na shi fatin kujerar tsakanin maka da madina kaga kamar kilomita ɗari hudu da hamsin ko ba haka da kujerar dan wuta allah ya tsare ne tsare haƙorin ƙwara ɗaya haƙorin dan wuta za a girmama shi inda ka san dutsen ko gudu to dutsen wani inda ka ga girman dutsen gudu wannan a wancan abinan dutsen namu da zoma suna har da kai girman dutsen wuri to ko da ce haƙori ba dai kamar girman wancan aiki ka san sa uh, wannan kamar yana da girma to sai an girmama su an lura an faɗaɗa su saboda mene wutan ta ta mora ta mora kuma uh, yanayin wutan jahannama idan ka samu wutan da ya kowane wuta bala'i da hamami a duniya to abin da za ka ɗauka shi ne wannan wutan da ya kowane sun san ka irin su volcanoes ko da aka dinga abin nan su tsunami na kulura haka ai wuta ce ne manya-manya a duniya wanda ido ya ga to ire-iren wanda suka mafi wannan to tsakanin da wuta na lahira kamar ce ɗaya ne bisa saba'in da sai an kasa wutan lahira to saba'in kaki ɗaya shi ne wannan wutan da ya fi kowane da bala'i a duniya da muke gani allah ka tsare mu ka kare mu daga shiga wuta kuma ku sani kamar yadda muka faɗi maganar ikhlasi yin abu domin ka tsere ma wuta ikhlasi kuma wuta ya cancanta a neman zarinta in kullum da shi ita bala'in ta ya isa ka nemi tsarin Allah ya tsare ka saboda duk wani abu da kake ganin shi na duniya na kaskanci ko na wulakanci ko na ciwo ko na bala'i ko na waba'i ko na kakai ai yana tsaya maka da lahira ne nan ne ainihin da ainihin kamfanin mayu duk wanda aka kawo ko annan kawo ko reload ne wato kamar zamfoti ne aka kawo amma asalin sai an je wutan jahannam Allah ya tsare ya tsare Allah ka kare mu daga wuta yawwa kaga a yace ta kadu tamayyazu min al-ghayb ta kadu tamayyazu min al-ghayb Abdullah bin Abbas da Sa'id bin Musayyib da Abu Talib kade ta kadu tamayyazu ta tafaqqa wa ta tafaqqa shine ta kadu tamayyazu min al-ghayb ita wannan wutan an wurga 'yan wuta a ciki bayan an ƙara girman jikin sun ji wannan yi ife-ifen nata da firgice na nata da fasa-fasan nata ko shi ne ke ta karu ta mai yanzu ne zai ta kan wurgata ta mai yanzu ta kekkece ta rarrabe ta tsasage min alkai saboda kushi da suke da ta karu ta mai yanzu ne zai ta kusa ta kekkece min al-ghayb saboda fushi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nabi duk lokacin da aka wurga wasu gungun mutane cikin wutan jahannama masu gadin sai sun tambaya sun ce a alam yatikum nabi mai gargadi bai zo muku bane da adalci na Allah subhanahu ya ma faɗa da kai ya ce shi baya azabtarwa sai ya aiko da manzanni akwai aya ne wannan ma من اهتدى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم wato sashi ne dan aya na goma sha biyar wala ta zai ruwa azuwa da cewa makon na mu'azzibina hatta na ba'aka rasula suratul isra'il ko Allah ya ce wa makon na mu'azzibi mu ba mu azabtarwa kawai sai aka yi mutum mutum kawai saboda ba a kan shi a Allah baya hatta na ba'aka rasula sai mun aiko da manzo sai mun faɗi kaza da kaza da kaza yana kaiwa ga wuta kaza da kaza kuma yana kaiwa ga aljanna Allah bai azabtar da mutum saboda zalunci a sai dai an yanke mishi hanzari wani lokaci ma sai ya ma ta Allah yana son sai ya shiga wata sannan Allah ya kai shi wuta in ka duk gidan rahama za ga Allah ne ke gayyatan zuwa ga rahama da gafara amma gidan azaba Allah baya kira zuwa gidan azaba mutum ne yake kai kanshi da kanshi wani mutum har ma ya biya kuɗi amma duk inda ake shiga aljanna za ka kyauta Allah ya bar shi ko ya zama kyauta yanzu wannan zaman sai ka biya kuɗi ka shigo Hmm? amma duk abin da yake shiga wuta ne wani lokaci sai an biya ka lura sai an biya san na je inda za a shiga wuta Allah ka tsere Allah ka kare yake sa'alahum khazanatuha duk lokacin aka tura su gungu aka wurga su kaga wurga su ake yi maganar a raka su ba maganin sai da a kora su a kuma wurza su cikin wutan jahannama sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir masu gadi gidan jahannama sai su tambaye su alam yatikum nadhir me gargadi bai zo muku bane ko alar ma zai dan tsara abu ya karanta mana inda ake kan yan wuta za mu ji tambayan kararama a wata aya aya ta saba'in da daya وَإِذْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جهنم زمرا حتى kun ga wannan misali ne da Allah ya bayar misali ne wanda yake na an taka wanda ta safirta da sabon cin ubangiji ila jahannama a kai su ga jahannama zumaran kungiya kungiya ma'anan kungiya kungiya wannan shi ta shan giya ne aka kawo shi aljanna wannan kuma gurufin mazinata ne su kuma aka tarkata su kowane da na wannan masu shirka wannan masu kaza wannan masu bokanci duk dai kowanne zumaran jama'a jama'a allura hatta idza ne hatta idza ja'u a sun zo dabta wutan futiya sai a bude abuwa ba bude kofofi wa qala lahum khazanatu su dai masu gane sai su wasu alam ya ce kuma rusulun minkum manzanni ba su zo muku bane daga cikin ku mutane irin ku yatluna alaikum ayati rabbikum suna kanta muku ayan ubangijin ku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada suna tsotar da ku wannan gamuwan yau din nan tunanin lahira kuna ji ko yana ba da ikhlas duk wanda yake harkar ki baya tunan lahira aikin shi ba zai kyau ba ko a duniya balantana ji lahira kwata-kwata lahira ba ta karban aikin da ba nata ba ana zuwa lahira mutum ya yi aikin duniya ne ayya zai ga zero ne a wurin ba zai kyau ganin wani ba ni ne ba zai karba ba yau ba su tunatar da ku wannan ranar bayinin nan ne ba su gaya muku ba ƙalubala sai su ce sun gaya mana walakin haɓɓar kalmatul azabi alal kafiri ذاتكما ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ايش قال فبئس مثوى المتكبرين ما تكبر من كي وانا سنغانا كسياس كيبي قادي لي سنسا عند دي لي كسياس كجيبي سكا برأيينسو دسر أيوه كتر إن جاء الله سبحانه وتعالى هذا وانا آيان فألهم خزنة وعدنا شيني وانشاء آيان تقارى من بياني ta fito mana da abin akiri kuma ka lura tambayan akwai wani ƙara bakin ciki da yan wutan da ma za su tambaye su ne kuna son a fitar da ku kaga yadda dan so za su eh suna so ko ba haka nan ba kamar yadda da aka tambaye ba a gaya muku bane ba a yi muku bayani ba a tunatar da ku yau ba za su eh wasu suna ganin kamar daga eh din za ce ku zo ku fita misali sai a ce kuma ku ƙara shiga ciki kaga yi akwai wani ƙarin bakin ciki game da su dama a wuta ai ba ina ai ba ba magana mai dadi ba magana mai dadi ga azaba kuma ga magana mara dadi Allah ya tsare qalu bala qad ja'a za su tambaye su cewa me gargadi bai zo muku ba gashi ma an ga ga amsa sunan qalu ne qalu bala qad ja'a فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء da kansu su ‘yan wutan za su ke bala ai lallai mai gargadi ya zo mana ja ana na zero mai gargadi ya zo mana fakar zauna mu muka karyata ko da lisanin hal ko da lisanin makar. kowanne zauna wa مقريتا mu مقريتا manan نزل لنا Allah bai saukar da komai ba akwai masu ganin haka qur'ani ba saukakke bane ko qur'ani ba za a bi shi ba ko kuma za a ce maka ga wani tsarin dokoki da yake qur'ani kuma ka tsaya kana yarda kuma kana musulmi ha kulna wannan karyata qur'ani ne ana yin wanda take manan na zallawa ai ga me wannan tunani yana ci to da karka yarda ka suna suna kana jin yan wuta ga abin suke cewa kunnan muka ce ma nan zalan ba min shai Allah bai saukar da wani abu kuma Allah ya saukar da ya saukar da littattafai ya saukar da dokoki ya saukar da umarni da kuma hali da tsoratarwa da faɗaitarwa duk Allah ya saukar da waɗannan abubuwa wa kulna muka ce ma nan zalan min shai Allah bai saukar da komai ba sai a ce musu in antum illa fi dalalin kabir kaga shine muqabil na wancan ilal qulu abwaab jana biyo za a ce musu in antum illa fi dalalin kabir hmm, hmm, hmm. kuka faɗi wannan magana to lalle kan ku ba ku wani abu illa fi dalalin kabir sai fata mabayi sai ga inda Allah da manzan Allah da mu'minin suka ce kai ba nan kake ba ai baka ya tabbata kabi duniya yau kai kyale-kyalen duniya ne ke burge wayewa na duniya shine a gaban ba na addini ba to bata ya tabbata wa qalu law kunna mene wa qalu law kunna nasma'u aw nahdu ma kunna fi ashabil jannah yau to na ganin zamu tsaya a nan wajen insha Allah mu tara gobe da izinin Allah mu ji ƙarken maganar su da kuma sauran abin da wannan sura social mulk ta zo mana da shi Allah ka amfani da abin da makaranta duk abin da makaranta daidai ka ba mu lada abin da muka ya Allah ka yafe mana wannan sura ta social mulk Allah ka ta zama tsawon mu mu zama abokanta mu kasance tare ta rayuwar mu na duniya في متذكين ذات راما من كل بصبر يدور على ساج القيامة يا حي يا قيوم الله كتام سامو ليس القدري الله كتياشم كتكون عديني كتير من الدنيا الدنيا لكم عذاب الآخرة هذا صلى الله وسلم على رسول الله وعلى التابع أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم